A wani farko na wannan ziyara ta kwanaki biyu, Janar Stephen Townsend da ke samun danne gargada daga wasu makarraban rundunar sojan Amurka a nafiyar Afirka wato Africom ya gana da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a fadarsa, inda suka tantauna akan yakin da ƙasashen biyu ke kafsawa da ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel. and we had excellent discussions. Uh, the United States is very grateful to have such a strong partner as the government of Niger. General uh, Stephen na cewa mun yi tantaunawa mai armashi kuma a gaskiya kasar Amurka na farin ciki da samun Niger a matsayin kawa. Shugaban ya sanar da ni cewa jinin sojan ƙasarsa da na Amurka ya zuba a lokaci guda a fagen fama. Ina ganin wannan wata kwakwarar hujja ce da ke nunin karfin hulɗar da ke tsakanin ƙasashen nan biyu. Uh, the president told me that our, our soldiers of both of our countries have shed blood in battle together. And I can think of no stronger sign of partnership than that. Yanayin da ake ciki a ƙasar Libya da halin da rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel ke ciki, haɗe da batutuwan da suka shafi tafiyar aiki a rundunar rundunar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Mali wato Minisma da yanayin hulɗar ƙasar Amurka da jamhuriyar Nijar a fannin horon jami'an tsaro da bayar da tallafin kayan aiki na daga cikin batutuwan da tawagogin ƙasashen biyu suka taɓo a yayin wannan ganawa in ji jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric P. Witika. Uh, la situation actuelle a Libye et la MINUSMA, l'opération des Nations Unies basée à au Mali. Uh, nous avons discuté des questions liées à la sécurité et à la défense. A ci gaban wannan rangadi, Janar Stephen Townsend da tawagarsa za su ziyarci sansanin sojan saman Amurka na ɗaya da ke nan Nijar. Kafin daga bisani, komandan na rundunar Africom ya isa a sansanin sojan Amurka na biyu domin tantance halin da dakarun ƙasar ke gudanar da aikin tsaro. Uh, after this meeting, I'm headed out to tour uh, Nigerian Air Base 101 and tomorrow Air Base 201. Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da ke sahun gaban waɗanda suka haɗa gwiwa da ƙasar Amurka don murƙushe ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.